صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da daya ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar ne ko shida biyar ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya domin fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara idan ba a manta ba shekarar da ta wuce mun tuke zuwa ga karshen min aljinnati wannan ni'ima ce ta ubangiji ce da ya bamu damar yadda muka ga farkon alhamdulillahi rabbil alamin muka bi surorin qur'ani dake dake har ya zuwa ga min aljinnati wannan cikin shekaru takwas muna yi masa godiya bisa ga haka muna roƙon ya ƙara mana cikin falala ta sa abinda duniya ya gabata na abin da ya wuce a baya na kuskure ko rashin sani ko karancin ilimi ko bincike fatan mu Allah ya fi mana abinda kuma wato ainihin zamu fuskanta muna roƙon ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da aikata daidai sannan ko muna nan bisa ga tsarin da muke a kai na karantarwa din ko na tsarin tafsiri din wato tsarin at-tafsir bil ma'sur fil ghalib ya kasance shine umda shine madogara wajen tashi ainihin ma'anoni da ya kamata mu baiwa ayoyin alkur'ani kowace aya za mu yi kokari a iyakacin ɗan karamin sanin mu menene dangantaka da sauran ayoyi na alkur'ani menene abin da yake fassara ta cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantattu menene maganganu na manyan magabata cikin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina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 musamman a cikin bamma akwai sikal sai aka ɗauke wannan bamma aka mai ta ita kan ainun sai ya kasance wawun ɗin ta zanto an jata sai zanto ugu, daga aza ya'udu auzan ne min shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ina neman kariyar Allah da katangarsa ya tsare ni min shaitan daga shaitan lafazin shaitan yana nufin kowane irin kangararre kowane irin mai mummunan hali sawabin cikin mutane ko aljanu wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli gurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun da haka lafazin shaitan ba wai yana gaskatuwa ne kadai akan aljanu ba ya iya gaskatuwa akan aljan ya iya gaskatuwa akan dan adam dukkan mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan bayan ya ta bayyana gare shi to ya zama sheda illa iya ka ya zanto cewa dancin sa gwargwadon abin da ya kauce wa na gaskiya wani ya ke danci wata ta ko fi ke danci Allah tsare mu da danci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah ya kare ni daga shaitan ar-rajim wato la'ananne korarre daga rahamar ubangiji sannan bismillahir rahmanir rahim bismillah aljar wal majrur da haka sai suke cewa duk inda aka samu jar wal majrur ko aka samu zar baya da karfi sai an samu abin da yake da ta'alluqi da shi to wajen me yake ta'alluqi da shi suka sha bambam waɗansu su kaddara masa ismi waɗansu su kaddara masa fi'ili amma dai abin da ya fi rinjaye shine a kaddara masa fi'ili fi'ili din kuma ya zanto yana da munasaba da abin da ake yi wato bismillahi akara an fahimta ko tunda karatu ne za ka yi wato da ina neman agaji da sunan Allah ina neman taimako da gudunmawar sunan Allah wajen yin karatu na domin da taimakonsa ne da agajinsa ne zan karanta daidai kuma da gamdakatar ɗinsa ne zan karanta din in samu lada wannan shi abin da bismillah ta kusa. ko ita bismillah an tattauna akan ta shin bismillah aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha guda bakwai tunda malamai sun yi ijma'i suratul fatiha ayoyin ta guda bakwai to amma kin bismillah na ciki ko ba ta waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta farko kenan alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyar ihdina siratal mustaqim sida صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوفهم آية بكرة wannan bisa ga waɗanda suka kirga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatiha waɗansu malaman suka ce ko alama basmala ba aya ce ba cikin suratul fatiha ita dai wata jumla ce wadda ubangiji ala ya zaɓe ta domin buɗe kowace sura cikin surorin sha 114 in ban da suratul tauba hadisi ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cikin sunan Abu Dawud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya gane an gama wannan sura za a shiga wuta sai an saukar masa da bismillah ma'ana an gana saukar masa ayoyi na alqur'ani daga lokacin da bismillah ta zo ya kan ayar da ake magana akan ta ko surar da ake magana akan ta jiya ko shekaran jiya yanzu ta kare za a shiga sabon surar lokacin da duk ya ji bismillah to ya san cewa abin da za a sauka masa yanzu farkon sura ne shine abin da yake bambancewa da don in ba da haka ba ya bambancewa tsakanin farkon sura da kuma wato ainihin karshen sa to wannan sai nuna wato basmala kamar mabudi ne na kowace sura daga cikin surorin alqur'ani mai girma a cikin hadda suratul fatiha da sauran surorin in banda suratul tauba matsala ce da ta tsakanin malami bismillahir rahmanir rahim lafazin ar-rahman ar-rahim ne guda biyu da sai kunshi rahamar ubangiji ala. to amma malamai sun sha bamban wajen ma'anarsu waɗansu suka da ar da ar-rahim duk ma'anarsu daya yana nufin mai rahama ar-rahim mai rahama sai zan tawkilu kamar ba wata sabuwar ma'ana ya kawo ba yana karfafa lafazin rahman ne shi lafazin ar waɗansu malamai suka ce a rahman yana da alaka da rahamar duniya rahim yana da alaka da rahmar lahira da haka ne ma abin da ya shafi lahira sai Allah ce wa kana bil mu'minina bai ce wa kana bil mu'minina rahmana saboda rahman rahmaniyatuhu shamilatun li jami'i ibadihi fid dunya lakin rahmatuhu الكاملة في الرحيم تخص عباده المؤمنين في الآخرة فما نزلتين rauni روني da gaske. lafazi na uku shine ko magana ta uku ita ce maganan da ke nuna cewa lafazin ar-rahman yana nuna tuffantuwar Allah da rahama din shi a karan kansa amma lafazin ar-rahim yana nufin sadar da rahamar tasa zuwa ga bayi wa'an waɗannan bayin mummune ne kafire ne kowanne da rahamar Allah tana shafa za haka yake wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi la ra'ufun kaga bin-nasi kaga Allah kafire da mummune sai kuma ya kawo rahim an gane ko inna allaha bil nas la rahim alam tara anna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa ala al ardi illa bi idhnihi inna allaha bin nas dan ma annas ya tafi mu ne da tare gaba daya amma a can wajen mu ne kuma an kebance aka ce innahu bihim ra'ufur rahim wajen laqad taballahu ala nabi al-muhim dai lafazin ar-rahman yana nuna siffantuwar Allah da rahama din da haka ne ma sai zo da siga ta mubalaga tara hamal ala wazn fa'alan wanda yadullu ala al-kasrati wal imtila idan an ce jaw'an ay alladhi tala ajwan afshan alladhi balaga bihi al-afs zayata jaw'an afshan ghadban yana da cikar abu da ba sai wata to haka rahman yana da fadin rahmat da ka ce wata rahmat fi kulli shay fa sa'tubuha lil ladzina yattaquna wa yutuna zakata hum bi ayatina yu'minun da haka mala'iku ma suka jinjina masa suka ce rabbana wa ti'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim da haka dai ar-rahman siffantuwar Allah da rahama din kenan ar-rahim sadar da rahamar zuwa ga bayi gaba da haka sai ke amfani da waɗannan lafuzza guda biyu ar-rahman da ar-rahim idan an hada gaba ɗin sai a ce basmala saboda me aka ce mata basmala shin idan na ce wane ya karanta basmala me nake nufi ina nufin ya ce bismillahi kadai ko ina nufin ya ce bismillahi rahmanir rahim me nake nufi na farko ko na biyu a ka'idar larabci da abin da aka kira shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kadai basmala kamar hauqala kaga daga la haula wala quwwata hauqala kaga haudin daga la haula qadin daga me quwwa wala quwwa kaga an tsoro daga kalmomin guda biyu basmala daga bismi da kuma Allah lafzul jalala amma baya kafar ar-rahman ar-rahim illa ka dalil sai mutum ya dogon tawili ko fassara an fahimta ku to Allah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 yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa da abin da yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i Allah ya ba ka dukiya ya ba ka koshin lafiya ya ba ka mulki ya ba ka ya'ya alhamdulillah ya ɗora maka ciwon kai zazzabi batassara tsamadika laulayi matsala ko dai tattalin arzikin kasa alhamdulillah wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana'a yaba masa to kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalar sufofi Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna saboda abin da yake da da wannan sai ake yabon shi sawa'in yayi maka wani abu ko bai maka ba yayi maka ni'ima ko ya jarrabe ka domin kowanne cikin hikima a cikin al'amuran ubangiji ta'ala babu sharri idan ya baka dukiya ba sharri bace in ya hada ka da talauci ba sharri bane ba ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauce amma shi tunda akwai hikima a wurin sa abun bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala Allah ne ku da haka lafazin alhamdu na nufin yabo godiya ga Allah bisa ga kowane irin hali ba wa amma lafazin ashkur kuma yana nufin godewa kaɗai wajen ni'ima ina fata an fahimta to amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai sanadiyar yin sa ko ni'ima ko me jarraba ashkuru fa ba da harshe kadai ake yin sa ba ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai an fahimta ko amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in ya maka ni'ima kadai dan idan ya jarrabe ka baka cewa ashkuru sai dai ka ce alhamdulillah an fahimta ko ya jarrabe ka da sababin ba za ka ce ashkuruka ya rabbi ala hadhihi musiba ba a shukuru, sai in ya kasance ni'ima ce amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da kome kishiyarta sababin da yasa ake yin alhamdu sai aka ce kawai cancanta ta cewa shi yana da sufofi na kamala sababin da yake sa ake yin ashkuru kuma kasancewar ya yi maka ni'ima to amma ana yin alhamdu kadai da harshe amma a shukuru ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da gabbai kike wanne yafi wani fadin ma'ana kenan wanda yafi wani fadin ma'ana idan mun kalli tanan fuskar wannan ya fi wannan faɗin ma'ana idan mun kalli tanan bangaren wannan ya fi wannan faɗin ma'ana ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wannan fi faɗin ma'ana a shukuru saboda ana yin sa da zuci ana yin sa da harshe ana yin sa da ta fuskar abinda ta fuskar a godiyar me yasa ake yin godiyar shin ana yi ne kadai don ni'ima ko kuma ba ko kuma har dan jarraba wanne ya fi faɗin ma da ta wannan fuskar alhamdu ya fi faɗin ma wato mun da kyautar alhamdu ya fi faɗin ma'ana mun da kyautar a shukur ya fi faɗin ma'ana ina fata an to kuma ta ko ina sai mu ga cewa lalle lafazin alhamdu wato ba karamin ma'ana ya kwanta ba dan saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdu din dan tantantar saboda abin da yake da sunan cawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala yasa sai alhamdu din ta yi ta mai kyau a cikin alkur'ani aka buɗe surori da ita kuma aka rufe waɗannan surori da ita sai ya kasance lahul hamdu fil ula wal akhir shine abin tantanta ko kuma yanda ya tantanta ayi ba masa a farko sai tantanta kuma ayi ba masa a ƙarshe ya buɗe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنه مثنى وثلاثه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء فالنبي يقول وكيل الحمد لله رب العالمين كان سوره الجمعه هذا ان بودي فيكم كما اي رجل في سيدي بنقول وله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الحمد لله دكن يبو يثبت ده الله مدوكي رب العالمين وبنجد الحمد لفظ الرب ينال الامر ابو الخلق wal mulku wat tadbir wato shine mahalicci kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan kaɗin ba tare da taimakon wani ba da haka sai ya zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayansa shi kadai ya halitta sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin ولدون الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير sannan kuma shi ne wanda yake yudabbir al'amra ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canja yanayi duk wannan tadbir ke da shi kadai ke da haka sai zanto rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata din halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuranta bisa ga tsari ba tare da an samu cikas tsakanin abin da ke faruwa da sama ko abin da ke faruwa a ƙasa ba ko abin da ke faruwa cikin dare ko abin da ke faruwa cikin rana wanda ke nuna girman ikon Allah ar-rahman rahim ma'anarsa ta riga ta gabata cikin basmala maliki yawmiddin ko ka ce maliki ko ka ce maliki dukkan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce mutawatira imamu shafi yace wa maliki wa yawmiddin rawihi nasir wato da imamu kisa'i da imamu asim ibn abun nujud al-kufi sune suka karanta maliki yawmiddin bi isbat al-alif bakiyat al-qurra suka ce maliki yawmiddin bi hazf al-alif wato mamallaki mamallakin ranar sakamako domin addin ana nufin aljaza sakamako kamar da Imam bukari ya rawaito asar daga Ma'mar wato wato al-din al-jaza har ya karar cewa kamar da dinu Sudan wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in ka kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in ka mummunan aiki a maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kaɗai muke bauta ya Allah gare ka kaɗai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da mafu'ulan bihi mansub shine iyyaka akan fi'ili din wanda shine na abu wato abinda wannan ke wa bauta haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin sa kamar yadda neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin wannan ke za ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki wanda yake madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dallin ba kuma tafarkin fatattu ba ya tabbata cikin musulun na imam ahmad bin Ambal cewa al-maghdubi alaihim sune yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna neman tafarki na waɗanda kai wa ne ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba ba ta farkin waɗanda suke batattu ba batattu krista a waɗanda aka yi fushi a gare su kuma yahudu to dan me suka sami siffa ta an yi fushi da su su kuma waɗancan dan me suka sami siffa ta cewa su batattu ne su yahudu abinda ya sa ubangiji ta ala ya fushi da su wato suna da sani amma ba sa aiki da sani su san gaskiya amma ba sa aiki da domin manzan Allah da ya zo kafin ya zo sun fi kowa sun sa alladheena atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna alhaqqa wa hum ya'lamun wato sun fi kowa sanin sifofin manzan Allah a rubuta cikin at tawrat wal injil aure yajidunahu maktuban indahum fi at tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim da ga shi sun san gaskiya suka bijire mata sai ya kasance Allah ya yi fushi da su su kuma kirista ko nasara su kuma batan su ya zo ne ta hanyar yin aiki da jahilci su ba ka aiki da ilimi dan jahilci ne dan da ganin yadda aqidar take a ce maka ga abu ɗaya ne kuma uku ne lokaci guda in banda jahilci za ka yadda da wannan kai ka san cewa babu yanda za a yi ko wajen rubutawa siga kan ɗaya ba ta ɗaya da ta uku to kuma haka wajen lissafi ɗaya biyu uku wannan kuma ɗaya kaɗai amma kuma duk dai abu ɗaya ne ya za a yi wata kwakwalwa ce za ta karɓi bakuncin wannan aƙidar to saboda haka jahilcin da ke cikin aƙidar nasaranci shi sa aka samu suna ɓatattu a rashin aiki da ilimi da ke cikin aƙidar yahudanci shi sa aka yi fushi da su shi sa shekul islam ibn taimiyya yake cewa dukkan mutumin da yake da sani baya aiki da saninsa cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya sani yana da wani kaso yana da wani rabo na siffar yahudanci isra'ila haka dukkan mutumin da yake aiki da jahil a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace ne ko namiji ya zabar wa kansa zama cikin jahilci ba zai yi karatu ba ba zai yi tambaya ba ya ji yaya ake addini yana addini da ka bai san yadda ake ba to yana da wata tufa ko rabo na siffar kirista ko shakka ba gurgudan fadin jahilcin ka gurgudan yadda kake ƙara kusanci da kiristanci gurgudan ilimi da kuma baka aiki da shi gurgudan yadda kake kusanci da yahudai to kuma manzon Allah ya fadakar da mu yace lalle ku kiyaye tafarkin waɗannan guda biyu shi yasa kuma a karantar da mu suratul Fatiha kullum muke roƙon Allah dan karin fada cikin a nan ba wai ana maganar bai hude bane a matsayin sa na bai hude saboda mummunan siffar ta ilimi baya aiki da shi bayan ana magana ba ne kirista a matsayinsa na kirista a saboda mummunar siffarsa ta jahilci aiki ba tare da ilimi ba to dukkan wanda ya yi ya zakarwa kansa ɗaya daga cikin wannan to ya tabbatar cewa wato yana da wani rabo na wannan sifa Allah ya tsare shi yasa sai muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tsayar da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarki waɗanda kai ni'ima a gare su ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dalil ba kuma. fata da kuma an fassara cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne wato waɗanda Allah ya zana cikin furtu a nisa da Allah ya ce man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato wannan ayari na mutane guda hudu annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun su ne waɗanda Allah ya wali'ima to kullum kana roƙon Allah kina roƙon Allah lokacin da kike karanta suratul fatiha cewa Allah ka saka cikin wannan ayar kaga ai babu ayar ne albarka irin wannan annabiyun as-siddiqun ash-shuhada as-salihun yasa Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadl min Allah wato kaga babu abota mafi kyawu saboda a ce ka abokan abokanci waɗannan ayari guda hudu da Allah ya bayyana wannan a takaice shine bayanin suratul fatiha ta fuskar kalmomin da ta kunsa a nan gudun malai ke cewa an yi saɓani marwaita sun yi saɓani fi kaunin suratul fatiha makkiya bi ma'ana annaha nazarat ba'da al-hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha li asbab mukhtalifa shin suratul fatiha makkiya ce ko kuma a'a makkiya ce madaniya ce nan take malamin sun yi saɓani waɗanda suke ganin makkiya ce suka ce saboda dalilai da yawa kaɗan daga cikinsu ga guda biyu dalili na farko an shar'anta sallah a daren isra'i manzon Allah kuma yace la salata liman lam yaqra fiha bi ummil qur'an to kuma isra'i da mi'raji an yi shi ne lokacin manzon Allah na makka kafin hijira zuwa madina anan aka shar'anta sallah kuma aka nuna sallah din nan ba ta yiwa sai da sai da fatiha to kaga ashe a lokacin akwai fatiha domin da ba fatiha ina batun cewa babu sallah sai da fatiha ɗaya kenan dalili na biyu suka ce Allah ya goranta wa manzansa dan tunatar da shi ni'imarsa cewa wa laqad atainaka sab'an min al-masali wal qur'an al-azim hakika mun baka guda bakwai da ake yawan maimaita karantun ake yawan maimaita karatun sura ɗaya mai aya bakwai wal qur'an al-azim mun baka qur'ani mai girma wannan sab'ul masali suratul fatiha ita ce sab'ul masali to kuma wannan ayar da take cewa an baka suratul fatiha aya ce cikin ayoyin suratul hijri wanda suratul hijri kuma sura ce makkiya gaba ɗayanta wanda wannan ya nuna an saukar da fatiha har kafin a zo a ce biki wa laqad atayna ka tabu'an annal basani wal qur'an da suke da lema cewa yawa amma na tabbatar wannan sun fito fili amma waɗanda suke cewa a'a suratul fatiha tana daga cikin surorin madina hadisi suka dogara da shi da abdullahi dan abbas zuru daga manzon Allah yana cikin sahihu muslim manzo Allah na zaune wata rana a cikin Madina sai aka ji wani irin ƙara kamar an bude kofa sai manzo Allah ce da sahabbai yau wata kofa aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ba ga wani mala'ika nan ya sauka kafin yau bai taɓa sauka sararin duniya ba aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana maka bishara da da haske guda biyu an baka haske guda biyu dan yi uta huma nabiyun qablak kafin ka babu wani annabi da ka bai menene harshen guda biyu su ne suratul fatiha wa suratul baqara wato suratul fatiha da kuma karshen suratul baqara shine amana rasulu zuwa kafirna ala sunan kafir su ne harshe guda biyu da aka bai ba inda za a yi ka maimaita wannan kalmar ka roki Allah wata bukata fa sai Allah ya ce an baka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana allati kad fa'al ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلوا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت وكذا وكذا قد فعلت أرجوك فانصرنا على القوم الكافر الذي قد فعلت kaga wannan na nuna an saukar da safiya a ina a madina to babu matsala a nan gurin wannan bai ta karo da wancan ba domin akwai cikin surori waɗanda aka maimaita saukar da su an saukar da su a abin nan a makka sannan kuma aka sake saukar da su a madina sai dai ba ma iya tabbatar da hakan in muna da dalili tabbatacce ba wai kawai shafi ta ba ba wai za in zauna in yi shiru in yi tunani in ce sura kaza su bi ta sauka ta sauka a maka ta sauka a madina a dole sai na da nasu ga ga nan gurin mun tabbatar ta hanyar nasu suratul fatiha yar maka sannan mun tabbatar ta hanyar wannan hadisi riwayar mutum daga abdullahi da abbas cewa kuma suratul fatiha yar madina sai wannan yana an saukar da ita so nawa to biyu an saukar da ita a makka an sake saukar da ita kuma a madina وهي سبع آيات بالإجماع سنة وإسراء أيوة يقول لكن من لم يعد البسملة آية الصراط إلى عليهم آية وغير المغضوب إلى إلى الضالين آية أخرى wato duk malamai sun yi da ayoyinta guda bakwai to amma kamar yadda na faɗa da waɗansu malamai suna kira ga basmala cewa aya ce cikin ayoyin suratul fatiha sun dogara da hadisin wato ummu salma ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo za ta yi karatu ta ga yadda manzo Allah ke yin karatu ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta kuma karanta alhamdulillahi rabbil alamin wato sai wanda ya nuna a lissafin tabbatwala aya ta farko kenan alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu har ta ci gaba zuwa ku take kuma wannan shine karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suke ganin basmala ba aya ta cikin ayoyin suratul fatiha ba wato wata aya ce ko jumla ce mai zaman kanta da ake bude sura da ita suka ce ai muna da hadisin muslim wanda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu hurairah wanda hadisi ne kudusi Allah madaukakin sarki ke cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu abin da yake nufi da sallah nan ana nufin suratul fatiha yace idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abd wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala asna alayya abdi wa idza qala malik yawm ad-din qala majjadani abdi idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha bayni wa bayna abdi وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا آخره يقول هذا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ما هم الشاهد في جمع بيزن بيتي نار وفاتحة كو صلى وانا أنا نفهم فاتحة دين جدا بيو تكالينا دباوة سيفارة رجعنا الحمد لله يتي bawa yace يتي الحمد لله يتي qala alhamdu bismillah kaji kenan ba ta ci da tana ciki da Allah ya lissafa an fahimta ku matsala ce ta sabani tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren to amma kira'o'i da ake da su guda bakwai akwai qurra'u din da suke kirga basmala aya cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda ba sa kirga ta wato kamar wato kuma idan an samu qira'a guda biyu suka ce alqira'atani kar riwayatayn in ka samu qira'a wata qira'a an karanta qur'ani da kaza wata qira'a an ce kaza yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yuqadi'una illa anfusahum wasu suka ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba ka karanta wannan ba ka karanta wannan ko wace gaskiya ce kullu min indillah illa iyaka alqira'atani kar riwayatayn yadda hadisi in riwaya sun guda biyu ko za zaka aiki da ita to haka in qira'a sun guda biyu ko za zaka aiki da ita su fuskar ma'ana an fahimta ko saboda haka wannan abin da ya shafi wannan kenan malik to man anta aya fa kulluhu indahu ayatun wahida wato wanda suka kirga basmala aya ce kamar yadda muka faɗa da zuwa tun daga siratul ladzina har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ɗaya ce wanda ku suka ce basmala ba ta cikin suratul fatiha kaji kenan siratul ladzina an'amta alaihim aya ta shida kenan ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai walaha asma'un kathira tana da sunaye da yawa da farko al-fatiha liftah al-kitab da an buɗe littafi da ita na biyu wa ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an li shumuliha ala jami'i ma'anar qur'ani wa ulumi dan ta kunshi dukkan ma'anonin al na uku suratul hamdi ana kiranta suratul hamdi na hudu suratul salati na biyar ana kiranta as-sab'ul masani na bako ana kiranta ar rukya na takwas ana kiranta an-nur na na na bakwai kenan na bako ana kiranta an-nur na takwas addu'a na tara al-munaja bima fi zalika min al-munasabat dukan waɗannan sunaye da malam ya ambata guda takwas ko tara wato saboda malamai suna lura da dangantaka ne wajen sanya mata wannan suna menene akwai sababba akwai dalilai da suke kula da su wajen sanya wannan suna imamu suyuti cikin littafin al da fi ulumul qur'an ya kawo sunaye na suratul fatiha sama da suna 20 daban-daban amma al-imam ibnu asur a cikin littafin at-tahrir wa tanwir na tafsiri yace gaba sai abin da su je kawo guda uku da suke da hujja karara daga cikin nassin hadisi sauran sai dai a yi istibbat wannan mun yi da suna ne ummul qur'an suna ne saboda hadisin ubada ibn as-sami la salata lawal lam qada fi bi ummul qur'an ha kuma hadisin abu hurairah ke cikin muslim wancan na ubada ibn as-sami da cikin bukhari da muslim wancan na cikin muslim kada ha kuma fatihatul kitab shi ma ya tabbata cikin hadisin abu hurairah an fahimta ko a sabul masani ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla cewa yana daga cikin sunayenta as-sab'ul masani wannan shi mana cikin sahih bukhari an fahimta ko ko kace mata ummul qur'an dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata ummul kitab dan ya tabbata cikin hadisi ko kace mata sab'ul masani dan ya tabbata cikin hadisi ko fatihatul kitab ba ya tabbata cikin hadisi yace guda hudun nan su suka tabbata cikin hadisi an fahimta ko illa iyaka ya ce musu uku yace domin ummul kitab da ummul qur'an da abu dai ne domin alqur'anu huwa alkitabu alkitabu huwa alqur'an ko ba ku in mun duk mun gwaru gwaru guda hudu kenan in ko mun dunkule wadancan guda ya zama guda uku kenan ya zama guda uku yace suka suka tabbata cikin nassin hadisi amma arzukuya dan ne za a samu suna wanda suka samu suna arruqya wato suka ce saboda ya tabbata shi ma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen nan da suka je cikin sabon manzo Allah suka sauka a wani gari ba a ba su masauki ba shugaban garin maciji ko kuna mata harbe shi aka zo aka nemi magani wajen su sai ɗaya daga cikin su je karanta masa suratul fatiha da ya karanta masa kuma ya samu sauki da ta aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su suka tambayi manzon Allah kafin su manzo Allah ce wa ma yudrihi annaha ruqya kada annaha ad yudu yaudu na suratul fatiha ruqya suka ce daga nan muka dauko wa ma yudrihi annaha ruqya to idan muka ce mata suratul salati Allah ya ce kasantu salata bayni wa bayna abdi sufaini wanda as-salatu zai na suratul fatiha idan muka ce mata almunajatu saboda mutum yana yin sallah da ita manzo Allah kuma ce almusalli yunaji rabbahu ya sallah yana munajati ne da ubangijinsa ba fa lauya na zama da malam ba a kawai abin da ya bayyana ne gare ni ke abin nan ma'ana dai akwai suna akwai sufa idan muka ce suna ne karara ummul kitab ummul qur'an fatihatul kitab as-sab'ul masani suna ke. amma ar-ruqya suratul hamd suratul salat suratul munajat da duk abin da imamu suyuti ya faɗa to wannan sifa ce ba suna ba suna ya tabbata a nafsi kalala sifa kuma istinbadin da ake yi karkashin nafsi ya tabbata ina fatan kun fahimta to wannan aka tafi shine abin da ya shafi suratul fatiha kamar da aka faɗa kamar da malam ya faɗa ce mai kasudin qur'ani gaba ɗaya ta tsara cikin suratul fatiha haka ma wani malami ya faɗa ce kuma gaba ɗaya mai kasudin suratul fatiha ya tabbata ne cikin al'amura guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka a cikin nan gurin gaba ɗaya dan manufar halittar bawa din kenan to saukar da littafin ku gaba ɗaya da turo da manzanni ai dan bawa din ya san yadda zai bauta ne gaba ɗaya littattafan duniya da aka saukar makasudin su qur'ani ya kunsa dan Allah ya wa muhaiminan alai musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alai shi kuma qur'ani gaba ɗaya abin da ya kunsa suratul fatiha ta kunsa sirrin sa sirrin suratul fatiha kuma yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai da daga nan gurin ka kare kakin bayan masu lakani dan masu lakani da an ce sirrin kaza sirrin kaza to abin da zaka ka samu kuɗi ke ko abin da zaka ka ci zaɓe na kansila ko ta mun da lokacin gama a shi kuma wannan sirrin ka za abin da zaka ka ci rago ba kiyama ya ka na abun abin da zaka ka fita salin alin gaban Allah da ranar ta kiyama iya ka iyyaka na'budu iya ka nasta'in Allah kuma ya ce wa kalakatul jinna wal insa illa li liya'buduna ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kai tsaye sai mu shiga cikin suratul baqara shin ya halatta a ce mata suratul baqara ko ya halatta a ce mata albaqara kadai ka ce qira'atul baqara qira'atu suratul baqara ya halatta ko bai halatta ba imamu bukhari ya yi babi a kai babin da ke nuna cewa shin a iya cewa suratul baqara suratu ali imran suratul nisa ila akhirih ko ba za a ci ba sai yi shiru da alamar tambaya dan hadisan da zai kawo in ka karanta kai kuma kai istinbati da kanka dan wadansu malamai suna ganin ba za ka ce suratul baqara ba waɗansu kuma suna ganin a za ka ce suratul a za ka ce al ne kadai ba za ka ce ba ba za ka ce ba qara'atul baqara qara'atu ali imran qara'atu kaza kaza dole sai ka ce karatu suratul baqara karatu suratu ala imran karatu suratu maryam amma ka ce karatu maryam karatu luqman suka ce ba za ka ce ba ba amma yadda nasu na hadisi ya nuna duka ya halatta guda biyu karatu suratul baqara karatu baqara karatu suratu ala imran karatu ala imran duk abin da ka faɗa yayi cikin biyu dan kowanne nasu ya tabbata an bayyana ku domin ya tabbata cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ku rinka karanta wani abu na alqur'ani a cikin dakunan kar ku mayar da su kamar kaburbura inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara sai manzo Allah yake suratul baqara kaga sai sai ta sura kuma ya tabbata cikin wani hadisin daban yake ta'allamul baqara ku koyi albaqara bai shi ba sura din fa inna akhdaha baraka وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة yace ku koyi suratul baqara ku koyi al-baqara yace domin koyanta da iyaka albarka ne barin ta ba tare da an koyi ta ba hasara ne yace yan zaman kashe wando ba za su iya haddace suratul baqara ba da haka da suratul bakara sura ce mai matukar falala tana cikin surorin da ake kira asiwa dawa malamai sun kasa surorin alqur'ani zuwa gida hudu kashi na farko as-sab'u tiwal kashi na biyu al-mi'un kashi na uku al-masani kashi na hudu al-mufassal abinda ake kira asiwal surorin da suka tsara kowaɗanne tsawo suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida mhm. suratul an'am suratul a'raf guda shida ke cikon na bakwai sai aka yi safani waɗansu malamai suka ce da al'amfal tauba bi musabati sura wahida li adam li adam wujud al basmala bainahuma saboda ba basmala tsakanin su kamar sura ne waɗansu malamai suka tsallake su suka dauko suratul yunus ita ce cikon ta bakwai wannan zancen shi yafi inganci cewa suratul yunus ita ce ta bakwai waɗannan ne kiran su at-tabu tiwan maza Allah ya faɗa cikin hadisin Abdullah dan Abbas dukkan wanda ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anar ya zama malami man akhadha sab'a tiwal fa huwa habrun ko ka ce habrun ko ka ce shibrun duk ma'ana su daya ana nufin malami masani ma'ana mutumin da duk ya iya karanta su daidai kuma ya kokarin fahimtar ma'anar sa yana aiki da shi to ya zama malami haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kashi na biyu sune albi'un albi'un dukkan ayar da dukkan surar da adadin ayoyinta ya tsara ɗari amma kuma ya wuce ɗari amma bai kai tsawon waɗannan guda bakwai ɗin ba sai ake kiransu almi'un daga nan sai almasani waɗanda suke dab da ɗari tamanin da wani abu tasa'in da wani abu amma ba su kai ɗari ba ana kiransu masani saboda yawan maimaita karatun su. daga nan sai almufassal almufassal shine tun daga suratul hujurat zuwa min aljinnati wan nas to su ma malamai sun kasa su gida uku akwai tsiwal mufassal akwai awsatul mufassal akwai qisar mufassal to ko waɗanne suna da wata miza a cikin ulumul qur'an domin farkon abin da ya fara sauka cikin Qur'ani kamar yadda hadisin Ummu na Aisha ya nuna sune wato ainihin al-mufassal farkon abin da Allah ya fara saukarwa cikin al-Qur'ani al-mufassal ikra tana cikin mufassal ya yi mudassir ya yi muzammil duk suna cikin al-mufassal yace kuma tace a cikin su ba a ce ku sallafa, ba a ce ku azmi ba ba a ce ku barka ku barka ba kai abin da ake an mutu wuta aljanna wuta aljanna dan tsoratarwa dan a tattali zukatan kudin idan sun firgita sai ce to ku daina shan giya ku daina zina ku daina kaza sannan kuma ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi inda da farko kawai aka zo aka ce ku daina shan giya ku yi sallah ku daina sata ku yi zakka da mutane za su ce ba za mu daina ba amma sai aka kawo labarin wuta labarin aljanna a cikin mufassal daga surtu hujurat zuwa kafin za ka yi wannan labarin cikin surtu rahman abin da za ka gani kenan cikin idawa qatil waqi'a abin da za ka gani kenan al haqqatu mal abin da za ka gani kenan idan sama'u shaqqat abin da za ka gani kenan idan sama'u fatarat idan idan shamsu kuwrat da za ka yi labarin ko amma mun man kitabu hu bi yamini wa amma mun man kitabu hu bi shimali fa sawfa yuhatu wa tan fa sawfa yad'u tubratan kaza tan kaza duk magana wuta magana aljanna har sai mutane sun razana sun kudaitu da aljanna sun tsori cuta, kamar sun yi tambaya ya zan mu gujewa wutan nan ce ku daina tsada, ku daina zina ku daina shan giya ku daina kowan ku daina damfara ku daina karya ku daina nunkubarci da munafunci da hasara da kaza ya zan shiga aljanna ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi aikin haji ku yi ihsani ku yi da'a ga mahaifa ku ce ta makwabta ku ji tausayin na kasa ku girmama na sama ku yi kaza ku yi kaza to abin da sun wuri kenan da aka suratul bakara tana cikin as-sab'u kuma ke dan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul bakara in kaga an karanta suratul bakara a gida shedanu ba su gudu ba to mai karatun ne bai iya ba sai ya iya karatu ga murya ma babu ikhlasi a cikin zuciyarsa an fahimta ko da haka akwai tasirin karatun akwai tasirin mai karatu din ko ya iya karatu ga sauti mai kyau ga ikhlasi amma akwai waɗansu mawa akwai akwai ababen da ke gayyato aljanu a gida eh to manya manyan hotuna an zanu hoton ka kasuwa an ajiye ka zuwa ido ka ka kira aljanu a gida ka kira aljanu a gida duk ba zo ka kana ba sai ka qur'anin gaba ɗaya sai ka dan ya kama su a gida dan kun gaito ko ana barin gida da kazanta kazanta ma wani matattalin aljanu ne aljanu suna bukatar inda kazanta take datti to kaza nan gurin ma za ka na mutum ya kira aljanu ko kuma ga katar katar na bulogin da rashin kunya da rashin mutunci da tsaya ko kudu a ciki kaga aljanu za su gida ko kuma kullum abin da mutum zai bude satellite ya kallo wannan tasha ya ga fasikanci ya kallo wannan tasha ya ga keke ya kallo wannan tasha ya ga wasanni ya kallo wannan ya ga kaza abin da zai gani kenan a gidan zan su gida ko ka karanta sunan bakara amma ka dan rage wannan in ka kasa in ba za ka iya dana gaba ɗaya ki dan rage in ba ba za ki iya gaba ɗaya ka dan rage ya kasance wato zikiri da halala da istighfari sun dauki kashi 80 zuwa 85 zuwa 90 cikin 100 to a hankali a hankali sai da cewa al'amura su amma duk yadda mutum ya ce karatu duk yadda ya karanta in dai akwai abin da ke jawo aljanu na gidan gidansa kuma ba abin da ya an fahimta ku Allah shi ke ta Allah ne mu karanta ko da ayoyi kaɗan ne mu bude ta بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله ألف لام ميم ubangiji ta ala ta alif lam mim malamai suna da matsayi guda biyu dangane da ire-iren waɗannan kalmomi matsaya ta farko malaman da suke in sun karanta sun ce Allahu alam bi muradihi ba sa fassara to wuce a haka kashi na biyu cikin malamai waɗanda suke kokarin fassara su ta hanyar ma'anoni daban-daban to dukkan ma'anar da za a bashi ma'ana mafi dacewa wanda Imam Ibn Kasir ya rinjayar da ita da kuma waɗansu daga cikin manyan malaman tafsiri cewa dai abinda wannan yake nunawa alif lam mim ya ku larabawa da aka kalubalanci ku kawo wannan alqur'ani ko kasa kawowa ku sani fa an gina kalmomin alqur'ani ne daga alifun da lamun da mimun waɗanda haruffa ne sanannu a cikin yaran idan kun isa kuma ku je ku ɗauki alif ku ɗauki lam ku ɗauki mim ku ɗauki kaf ku ɗauki ba ta da sauransu ku gina wani zance wanda cikin hikima zai kai kamar alqur'ani cikin bayanin hukunce hukunce kamar alqur'ani cikin azancin magana ya kai kamar alkurani ba za ku iya da haka da ce alif lam mim yace zalika alkitabu la rayba fi zalika suna ne na ishara ana amfani da shi don nuna abin da yake nesa a ce zalika abin da yake kusa sai a ce haza amma da nesa sai a ce zalika waɗansu daga cikin salaf suka ce zalika daidai yake da haza ai ana nufin hazal kitab wannan littafi la raiba fihi babu kokonto a cikin sa cewa daga wajen Allah ne wudan lil muttaqin kuma shiriya ne shi ga wadanda suke masu takwa waɗansu malaman kuma suka ce a'a zalika yana nan a matsayin sa zalika kitabu wancan littafi da kuke ji da gani amma an ce masa wancan saboda yana sama yana kololuwa wajen abin da ya kunsa na ma'anoni da fasaha da balaga da daddadan bayani ya cire kowane littafi yana saman kowane littafi da haka ba za ka ce haza ba ka mai da shi kusa sai dai ka ce zalika ga cikin kololuwa zalika kitab littafin kan da kuke hangowa daga nasarar alqur'ani la riba fi ko shakka babu cewa littafin ne daga wajen ubangiji hudan lil muttaqin siriya ne ga masu takawa siriya ne shi alqur'ani ga masu takawa lafazin siriya yana daukar ma'ana guda biyu siriya tana zuwa da ma'anar bayani bayyanawa mutum abu ko ya dauka ko ya dauka ma'ana ta biyu shiriya tana zuwa da ma'anan datarwa Allah ya datar da kai ya maka gamdakatar ya maka tawfiqi a faɗa ma gaskiya ka ji ba tare da duba da waye ya faɗi gaskiyar ba dan adawa ne ko ba dan adawa ba dan garin ku ne ko ba dan garin ku dan unguwar ku ne ko ba dan unguwar ku ba a faɗa ma gaskiya a jika ɗauka to wannan shine gamdakatar wannan siriya tana zuwa da wannan ma'anar bayani kadai baya zama siriya sai in mutum ya samu tawfiki na ubangiji da haka Allah ce wa amma samud fa hadainahum amma fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-hun bima kanu saboda haka kaga anan gurin hadainahum mun fi yadda su ma'ana mun yi musu bayani na hanya dalla dalla dake dake me ya rage fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zaɓi makanta bisa ga shari'a sun gane gaskiya amma suka zaɓi ƙasa suka kyale gaskiyar bisa ganganci ba wai don ba su fahimta da to kaga da ma'anar bayani nan haka anan gurin mai girma shiriya ne shi ta fuskar bayani wa nazzalna alayka kitaba tibyana li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin sannan alqur'ani kuma shiriya ne shi ta tawfiqi lil muttaqin ga mu'minai ga waɗanda suke masu takawa an fahimta ko da haka Allah ya kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ya launin sa fari ne ko baki ne ko ja ne ko wankantar tarwada ba ka jin sautin sa ba ka jin ƙarshen sa ko warin sa ba ka ɗanɗanan sa da hannu ka daki ne ko zaki ne ba ka iya lalibawa da hannu ka taɓa to ya zama mai gaibu to mummune sun yi imani da gaibu lafazin al suka ce asalinsa al ne daga gaba yazibu ghaiban al ne wato akan kawo al-ghaib ana nufin ghaib wato a madadin ismul fa'il sai a kawo masdar dan ai tawkidin ma'ana yu'minuna bil ghaib kamar yadda az-zawr ana nufin zahir wa inna li-zawrika alayka haqqan kamar yadda manzo Allah ya cikin hadisin bukhari az-zahir kenan masdar alladhina min al-ghaib to ana abinda ake nufi da al-ghaib ubangiji subhanahu wa ta'ala mummune sun yi imani da shi ba tare da sun gaishe haka wuta haka aljanna haka mala'iku haka sauran al'amuran da suke ba ma iya rufkan su ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi da na bayani sun zame mana gaibu amma da Allah ya bamu labarin samuwar su ko manzon Allah ya bamu labarin samuwar su sai muka yadda akwai shi to shine allazina min al-ghaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsayar da sallah to a nan gurin shine waɗansu malamai suke cewa cikin duk alkur'ani ba inda Allah yake cewa mutane suna sallah sai dai ke suna tsayar da sallah ba kuma inda yake yi sallah sai dai ke tsayar da sallah a tuni salata li duluki kimsa ila zakrin wa aqimi salata tarafa an-nahar وزلفا من الليل واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا الراكعين الذين للغد يقيمون الصلاه والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله والرسول دكا سأني اقامه الصلاه دون yin sallah ba shi ake bukata ba a tsayin da sallah ake bukata tsayin da sallah ko ka rukunanta ka san sharuɗanta ka san abin da sallah ke cika da shi abin da sallah ba ta cika in an rasa shi abin da take gyaruwa da shi abin da take tsafi da shi duk ka san wannan shine iqamatu sala ka yi ta a lokacin da kai dace yace in ka ji an ce al musallina yace to ba a magana mummune kenan ko yin lil musallina alladina hum an sabu sahuna kenan amma mummune sai da ce yuqimuna salata ko aqamu salata ko kaza ko kaza ko kaza dole salata da kama din nan allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su wata irin ciyarwa wadansu malamai suka ce ciyarwa ta wajibi wadansu suka ce a ciyarwa ta nafila wadansu suka ce lafazin ya kunshi ciyarwa ta wajibi ya kunshi ta nafila zakka da nafila da sadaka ta nafila duk ta wallazina yu'minuna bima unzila ilayk kuma sune wadanda suke yin imani da abin da aka saukar gare ka wa ma kuma suke imani da abin dangane da lahira sun yi yaqini suna ga manzon Allah shine alqur'ani abin aka saukar kafin su sanar da a taura lanjila zabura da lafazin al akhirah kamar ne to shine suka ce al-akhirah anan gurin na'at ne al-man'ut din an shafi shine ad-darul akhirah dan Allah ce tilka ad-darul akhirah naj'al halil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin daka walladina yu'minuna bima unzila ilayk wama unzila min qablik wa bil akhirati hum ay wa bid daril akhirati hum yuqinun amma sai aka shafi ad-dar anan dan ka je can ka aro ta cikin suratul qasas tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin huwa da ibn malik ce wa ma min al mal'ut wal na'at wa kullu yuzu hasbuhu wa fil nadi jazakallahu jazatan ma da tilar fiya da balal wa fil nadi yaqil wa ma min al mal'ut wal na'at wa kullu yuzu hasbuhu wa fil nadi yaqil wa da na'at da mal'ut duk wanda aka hankalce shi in dai ne hankali zai iya raro shi ba sai rubutu ya rubuta shi ba sai a kyale shi in ka zo da rabi sai ka kaddara shi wa bil akhirati yi yuqinun ulaika ala hudan min rabbik irin waɗannan su ke kan shirya daga wajen ubangijinsu su wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne kuma waɗanda suke masu rabota Allah ta masu lafazin alfala samun abin da suke so gujewa abin da kake jin tsoro shine alfala almuqlihun wadanda za su dace da abin da suke so su gujewa kuma abin da suke jin tsoro ya same su abin da duk mummune suke so ku shine aljanna abin da suke jin tsoro kuma shine wuta ya Allah ka shigar da mu aljannar ka ka tsayar da mu daga wutar ka ina ganin ana ya kamata mu dakata tun da yau karanta ne abin da muka faɗa zama daidai Allah ya samu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya ji mana sannan kuma sanar da ɗauko da shi ban sani ba kila zan ya yi a hankali da yawa ko ya yi sauri da yawa na ji dai bayanai daga wajen ku daga nan zuwa gobe insha Allah sai dai kuma lokacin farawa zai rinka zama karfe hudu da minti goma daidai babban haɗin kan da muke so mu samu a samu hudu da minti goma daidai kowa ya gama shiri da masu rikoda da mu fara a kan kai wasu